man kamar wasu suna ganin cewa adunonin da kuka saka aka kakalle ga wasa da ta gabata sun samu bambanci da wasu adunonin da yan wasa su kalle lokacin da aka fara wasa menene dalilin da yasa waɗannan adunan nan kila ba a kawo irin su kaka ana wata ga wata yau ake yin ta raman miya tsokani mai na ce eh kun ce a'a to sai ya kenan IMS ce raba gadama eh IMS online TV nake nufi zakekiyar zakakalar zazzakar tashar da aka zakulo aka kuma gina bisa kyakkyawan tafarki da tubali daidai da manufofin al'umma lallai ba shakka shin ina wanda ya tafi to ya dawo wanda ya shirya ya fasa wanda ya tsaya to ya zauna wanda ya zauna kuwa to ya saurara kafar yada labarai ta IMS shakundunce komai da ruwa ruwanka ɗaya a cikin dubu don haka kai mai zaman jiran jira kare jiran tsaki ƙara zama kuma ka ƙara shirye shirin shan mamakin ganin yadda kiyashi zai jawo gawar giwa nan ba da jimawa ba IMS Online TV wato Information Management Service birnin Kebbi korama ce mashayar kowa masu gaskiya kamar littafi To jama'a masu kallon mu da sauraro mu da kasancewa a daidai wannan lokaci a cikin wannan tashar ta IMS Online TV wato Information Management Services kar dai kuma ta tasha ce mai kawo muku rahotanni haɗi da mabambantan shirye-shiryen da muke ɗauke da su musamman shirin nan na al'adunmu gadonmu wanda a cikin shirin al'adunmu gadonmu a ciki ne za mu tattauna da ciyaman alhaji basiru ciyaman da daɗe barka da shigo a cikin wannan shirin ah, gashi kusan a iya cewa an ɗauki tsawon lokaci a masarautar gondu ana gabatar da wasa fidda wani ta taurin wanda yake sanin kowa ne cewa ku ne shugabanni kuma kuke gudanar da wannan aiki na tantance gwarzon dan tauri na shekara to ce amma wani irin ƙarin bayani za ka faɗa ma masu kallon mu da sauraro to bismillahir rahmanir rahim abin da karin bayani za shaida ma yan kallon mu na tsari na farko yi screening na farko na'am allah ya sa mun samu mutum 38 hmm. wanda sun ka wuce screening to kuma sun yawa muna son mu da gwani kuma kwanakin ga allah su tsakanin asubar da lahadi hmm. don duka duka cikin mutum 38 muna son mutum biyar ko shidda hmm. wanda za mu je final da su haka allah so wannan sati za mu yadda za mu haɗa su mu yadda gwani waɗanda za su yi mana wasan tauri gaba ga manya ya allah su a ciyaman kamar ga da tsarin naku yake na fitar da gwani akwai kungiya akwai kuma waɗanda ake ganin kila ba 'yan kungiya ba ne to su waɗannan da ba 'yan kungiya ba wace irin dama za ku ba su domin su nuna tasu bajinta su ma eh, alhamdulillah mun riga ai ba wai kungiya ɗaya mun ka ce ba mun yi sanarwa mun ce duk wanda ka iya kuma kungiya ai ba jayo suna mun kai ba cewa mun kai sai wanda ka iya shigo hmm. mun yi sati guda muna sanarwa da kafafen labaru da kuma wayoyi da information don mun a sanarwa ko ina Allah so ba wai kibista ba ko ina mm. mun watsa mm. to abin na kibistan na kuma mun ce Allah su zamu tsaya bakin kibistan mu yi wannan wasa mm. ba wai kuma birnin kai ba ko wace imira mun ga yadda mun ce duk mai iya shi kawo wani na to Allah ya sadu cikin haka tattace haka tattace mun samu tun 38 eh wasu masu kallo da sauraro kila za su iya tunanin cewa tunda ita wannan gasa ta kila an shirya ta ne domin gabatar da gagarumin ko da za a yi a wannan masarauta ta gwandu wasu suna ganin kila su 'yan taurin da aka ba dama su kalle karhuna ko kuma su gwanta su bajinta iya masarautar gwandu suka tsaya wannan me gaske wannan a gaskiya ba masarautar gwandu ne ta ba masarauta kowace mun ta inda ka ji an ci sarwa gaba dai ai ba sai a kusa ba kenan dai masarautar gwandu ta ba mu tsaya mai sanarwa sai dai mu kira a zo a yi tun da ka ga mun buɗa mun ka ce ko ina da ko ina masarautar argungu ya wuri zuru wani mun gayyata sai wanda bai zo ba don yanzu haka kasan shanga ba ta muta bai amma ta zo ta yi wasa tut suna cikin wasan nan ga lalle mun riga ni kuma tun mai dajin da a jihar ga ni da kaina na buga ma na ce akwai wasu da gare mu ta yadda gwani mm. akan taron zamani na gondo emirate wanda duk adadin tura mu to uku ko hudu cikin lokal gama ɗin shi shi kawo mana dan za mu hara to sun kawo su su kawo gaskiya don wagga wasa ba wanda zan za a ta sai wanda ya shirya kai zai san shi tun da kare na za a zaba mu zai san kare eh, ne ka ji abin da ciyaman kamar wasu suna ganin cewa adunonin da kuka saka aka kakalle ga wasa da ta gabata sun samu bambanci da wasu adunonin da 'yan wasa su kalle lokacin da aka fara wasa menene dalilin da ya sa waɗannan adunan nan kila ba a kawo irin su ba alhamdulillah abin da ya samu kawo irin su ma'aika sokoto ma'aika shega ko duba cikin birnin gate hakan bar mun buga wayan ga cewa babu irin waɗannan sannan abin da ya samu kawo waɗancan nan su a doya kalla masu buga bota don su waɗanga ma yanzu 'yan tarin waɗanda sun kai wasa da wargo sun ce mun kware su domin mai fara bota ga ta yi daɗin kalla hakan ga mun ba su hankuri mun ce ba layan mu na ba layan rashin adunoni na don haka shi yasa muka sami wa kotar nan don mai baka kotar da ita mun kawara kuma mun san Allah su muka kan za mu samu matsala ma ko matsalar da wadanda sun kawara za mu samu ba waɗanda a warko ba annabi ba dan nabi sun ka samu kaba don ita mai wani ta ta da dadin kalla mai baka kotar da ita ta da wai kalla don haka ka ji abin da suke ciki rashin suna mm. rashin suna waɗanda eh. to da ƙarshe me za ka rufe da shi ba da cewa mutane sun ƙosa su san ina ake kuma ina aka kwana sannan yaushe za a ci gaba da gudanar da ita wannan wasa ta fitar da gwani na wannan shekara to alhamdulillah Allah so ran asabar da lahadi mm. akan irin wanda aka mana hili mm. ana hana mana mu na ɗaya na biyu na uku to shine ma hukuma mu yadda yan mu lahiya babu wani yatin kiki kaka ana wata ga wata yau ake yin ta raman miya tsokani mai na ce eh kun ce a'a to sai ya kenan IMS ce raba gadama eh IMS online TV nake nufi zakekiyar zakakalar zazzakar tashar da aka zakulo aka kuma gina bisa kyakkyawan tafarki da tubali daidai da manufofin al'umma lallai ba shakka shin ina wanda ya tafi to ya dawo wanda ya shirya ya fasa wanda ya tsaya to ya zauna wanda ya zauna kuwa to ya saurara kafar yada labarai ta IMS shakundunce komai da ruwanka ɗaya a cikin dubu don haka kai mai zaman jiran jira kare jiran tsaki kara zama kuma ka ƙara shirye shirin shan mamakin ganin yadda kiyashi zai jawo gawar giwa nan ba da jimawa ba IMS Online TV wato Information Management Service birnin Kebbi korama ce mashayar kowa masu gaskiya kamar littafi